أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 91 a cikin karatunmu na muwatta ta imam malik a yau 25 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 433 wadda ta daidai da ranar ta daidai da 15 ga watan 6 na shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi babu ma a fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام نعم إمام مالك يقول باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب أبن ديزو daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan sha'anin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wato abin da ya zo akan falalar wannan masallaci da abin da ya kunsa na wurare masu albarka kamar rauda da mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa haddathani yace haddathani haya an malik ubaidullah ya ce ya karanta min hadisi daga malik an zaid ibn rabah daga zaid ibn rabah zaid ibn rabah al-madani ah, daga cikin ruwa daga cikin marwaita na madina fiƙa ne amintacce ne wajen malaman hadisi wa ubaidillah ibn abi abdullah da ubaidillah ibn abi abdullah almadani shi ma shi fiƙa ne an abi abdullah an abi abdullah salman al-aghar daga abi abdullah salman al-aghar al-aghar laqabinsa ne sunansa salman abi abdullah kuma kunyarsa ne shi ma wannan tabi'i ne fiƙa wanda asalinsa daga isfahan yake ya zo ya zauna a madina yana daga cikin wanda suka lizimci abi huraira radiyallahu anhu wa arda an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah salawatullahi wasalamu alaihi wasallam ya ce salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam sallah a cikin masallaci na wannan ta fi alkhairi da sallah dubu a cikin waninsa illal masjidil haram sai dai masallaci alharam mai alfarma shine masallacin ka'aba masallacin makka wannan hadisi shine bayyana falalar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa ba kamar sauran masallatai yake ba ba kamar sauran masallatai yake ba salatun nan mutlaq eh, sallah mutlakin sallah farilla ce ko nafila waɗansu malamai suka ce wannan ana maganar sallar farilla ne banda nafila saboda ita nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya nafila a gida ya fi sallarsa a masallaci fa inna khayra salati al-mar'i fi baiti illa maktuba akan haka yace ba mutane da suka zo suna kudayin su sallar nafila a bayansa yace sallah a gida ta fi sallah a masallaci to ko da kuma masallacin madina ne kenan to sai dai waɗansu malamai wanda yake da shine shine shine abinda ibnu hajar ya ce a madina sallah a gidan madina to ita tana samun wannan falalar ta sallah ta fi sallah dubu a wani gida wanda ba a madina ba domin idan mutum a garin madina ne saboda madina ta samu wannan falala saboda falalan masallacin to in sallar farilla ce a masallacin ta fi sallah dubu a masallacin garinmu da masallacin sauran garuruwa in sallar farilla ce to sallar nafila fa ita sallar nafila tunda an fi so a yi ta a gida to sallar nafilar da mutum ya yi a gida a madina ta fi sallar nafilar da ya yi a gida ba a madina ba sau dubu shine wannan bahasi ne da malamai suka yi akan wannan salatun fi masjid salatun akan salatun dinnan tunda mutlaka ne ya haɗa dukkan sallah ko ka sallar farilla ne to wannan shine shine tarjihin da ibnu hajar yi waɗansu kuma sun ce a'a da nafila da farilla ladi haka take ana mata wannan tafdili ana rubanya ta to kuma wannan kamar shine zahirin abinda waɗansu kamar waɗansu a maganganu da zaka gani daga cikin abubuwan da imam malik yake cewa za ga kamar yana nuna wannan falalan tunda yana cewa yana so soma al'guraba baki idan suka zo madina ba 'yan madina ba su yawaita nafila a cikin masallacin domin me saboda kwaɗayin samun wannan falala din la'alla ya tafi akan zahirin cewa wannan tadhifin hatta ga sallar nafila ma a cikin masallaci din masjidi hada masallaci na wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina a kowaɗanne mutane suna ƙoƙarin suna jan taguwarsa iya don ta je gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da uha fa innaha ma'mura ku kyale ta umarni take bi saboda haka aka kyale ta ta zo waje da ake ce masa mabrakin nafa yanzu yana nan an yi ofis ɗin yan hayatul amri bil ma'ruf a nan madina yana gabas da masallaci ta durkusa a nan sai kuma ta tashi ta yi gaba ta juya ta juya ta sake yin gaba sai da ta zo inda aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ta durkusa to a wannan wajen fili ne na waɗansu marayu daga cikin banin najjar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ne. ku biya a abin nan ku ga a nawa ne kudin wannan filin nawa ne kudin wannan kasar taku suka ce sun bayar fi sabilillah ya ce a'a ne. daga ne malamai suka dauki ka'idar la isara fi ba a fifita wani akan da'a kaga inda za a ce to ai tunda su ma sun yi sun ce za su yi ihsani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su susi su samu ladan ya ce a'a su su faɗi farashin shi zai saya Saura ka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a kasar da shi ne ya saya da kudinsa aka gina saura ka duk shekarun nan da duk masallata nan da suke zuwa suna yi suke wannan ladan da yana mizanin annabi sallallahu alaihi wasallam da su waɗannan 'yan samari sun so su samu wannan ladan amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu nan ka'idar min husni man kana yuminu billahi wal yawmil akhir la yuminu ahadukum ta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi eh banda a wajen da'a ba za ka ce abin da kake so ma dan uwanka ka so ma kanka ba eh amma wajen aikin da'a ka so kanka nafsi nafsi ka so ma kanka fiye da abin da kake so ma dan uwanka kada ka fifita shi kamar an zo za a yi za a shiga sahu ne an dan samu waje a sahun farko sai za a zo a ah, bismillah a ah, bismillah a ah, daga an samu wuce kada ka fifita wani ka'ida ce malamai suke kawo la ithara fi ta'a ba a fifita wani wajen aikin da'a ta kai ake yi to ɗaya daga cikin furoyin wannan shi shine wannan isa ta sayan filin masallacin da aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to nan aka haɗu musulmi suka gina wannan masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musharaka wajen gina masallacin yayi budu-budu da kura har sahabbai suna waka suna cewa la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dhaka minna 'amalun mudallalu mu zauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki wannan ya zama to mun tafi mu zauna ba mu aiki ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana aiki mu ko mun zauna ai mun zama to tababbu lakana minna amalun mudallalu sai ya zama to aiki ne wanda yake na tabewa saboda haka aka gina wannan masallaci an gina shi daga ba da duwatsu aka gina ba da yunku aka gina shi aka yi rufinsa da da abin nan ɗin dabino tattaran dabino sannan aka sanya ganyen dabino aka lullube shi al'arish na aka idan aka yi ruwa ruwa kurara yake cikin masallacin kuma da yashi aka yi gina ba kafet ba ne ballantana tayin da yashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya zo masallaci ya duba kasan takalminsa in babu najasa in akwai najasa ya goge in babu najasa ya shiga ya sallah da su tunda ya shine zaka iya shiga kai sallah da takalmin ka to wadansu sai suka dauko wannan suka ce to ai mu ma ai shiga masallaci da takalmi sunna ne saboda haka sai ga masallaci da kafet da komai mutum ya shigo da takalmi kuma ya manta kan cewar ya manta ɗaya sunna abin ayoyi da sauran hadisai da suka yi umarni akan tsaftace masallaci da ɗaukaka masallaci wanda yana daga cikin fi buyutin Allahu an turfa ɗaukaka masallaci ma'ana a ɗaukaka matsayinsu yana daga cikin ɗaukaka matsayinsu ya zama tukan cewa an tsabtace su an kawar da dauda da abin da babu kyau a cikin masallaci yanzu idan da kowa zai rika shigo a cikin masallacin da takalminsa wataran mutane suka zo ba za su iya sallah ba ma akan kafin. saboda haka ba a gina hukunci in ka karanta hadisi guda ɗaya kace za ka gina addini a kansa gaba ki ɗaya ka gina hukunci in sai ka tsaya ka dudduba sauran adilla gaba ki ɗaya kuma ka tsaya ka duba maƙasidu shari'a manufar shari'a da kowane umarni idan ya zo mai sa to a shahid masallacin haka a gida shi idan aka yi ruwa yana yoyo har masallacin ya jige domin a shekarar da annab sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi na kwana ashirin a wannan shekarar ya yi itikafi kwana goma sai a yi mafarki an ce masa daren lalatul qadr da yake nema yana gaba saboda haka ya sake ya ce duk wanda ya itikafi tare da shi ya koma ya ci gaba da itikafin nan domin abin da aka nuna masa an nuna masa an nuna masa abin da yake nema yana gaba daren 21 ne saboda haka ya ce ya an nuna masa cewa yana sujada fi ma'i wa tin yana shiga sujada a cikin ruwa wato a cikin ruwa da yunku sai gashi a cikin daren 21 an yi ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba bayan ya yi sallama sai aka ga goshinsa da hancinsa yana lullube da ruwa da ruwa da yunku saboda masallacin ya jike don ana ruwa masallacin yana jikewa saboda ba su Allah ba a cikin wannan ni'imar suke ba mu ko yanzu muna cikin wannan muna ganin kan cewar mun yi wani abu kamar gata ma muke ma addinin to su annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji sifar masallacin to masallacin na annabi sallallahu alaihi wasallam yace masjidi hadha masallaci ne wanda haddin sa yana nan har yanzu in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina zaka gani a cikin waɗansu al'amuri an rubuta hadha haddu masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daura da ɗakunan matansa bangonsa na gabas bangonsa na gabas tunda kusan kibla a can kudu ce to bangonsa na gabas nan ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke bangonsa na arewa ya haɗe da gidan sayyidina abubakar da sahabbai ƙofofinsu suna shigowa cikin masallacin idan mutum ya tashi da daddare in yana da janaba yana neman ruwa dole sai ya kika ta cikin masallaci domin ya je ya nemo ruwa da masallacin haka yake daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa a rufe masa kofarsa sai kofar sayyidina abubakar kawai ita za a bari ishara ga cewa shine zai zama khalifa tunda yana bukata kamar yadda yake kofar tana kofar ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam tana shigowa cikin masallaci sai ce to abubakar shine kadai za a kyale sa ta shigo cikin masallaci ishara ga cewa shine zai to khalifa bayansa don shi ma eh, zai buƙaci ya rinka shigowa masallacin daga cikin gidansa aka yi masa wannan a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan amma da da kofofin sahabbai duk cikin masallacin su to iyakarsa har yanzu akwai yana nan alamar duk wanda ya je haji ko umra an ya shiga masallacin in ya tsaya ya duba a hankali zai ga wani inda ake rubutu a saman al'amudai kusa da rubin inda al'amudin ya haɗe tare da ginin sama zai ga inda aka rubuta haza haddu masjidin nabi to waɗansu daga cikin malamai sun ce masjidi haza ishara ga masallacin da yake nasa wai a wannan zamani saboda haka idan mutum yana son ya samu wannan falala ta tabi'ifi ta rubanya sallah sai ya shiga cikin wannan tsohon masallacin wannan shine ra'ayin waɗansu ne. daga cikin su haka imamun nawa saboda ya ce masjidi haza. haza dinnan takidi ne na ishara da kan cewa yana nufin wannan masallacin to sauran malamai kuma suka ce a'a yana nufin wannan masallacin nasa da shi ya gina shi da kuma abin da zai ɗauki hukuncinsa da abin da zai ɗauki hukuncinsa tunda an yi tausi'ar masallaci an ƙara girmansa wanda ya fara ƙara girmansa sai jina umar ya ƙara faɗinsa har aka ruwaito yana cewa da wannan masallacin za a faɗaɗa shi har ya kai garin sana'a a cikin yaman da dai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam din an ruwaito daga sayyidina umar amma gaskiya a bankiya ba zan iya tuna inganci don waɗansu ina jin waɗansu malamai suna tantama akan ingancin wannan riwaya daga sayyidina umar tana buƙatar bincike mai yanzu abin da ya ɗan kwanta min yanzu tausi'a ta biyu da aka shi ta sayyidina usman sayyidina usman ya ƙara faɗin masallacin ta gaban harab ta gaba jihan kibla amma lokacin a mihrabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mihrabin abubakar shine mihrabin umar inda yake tsaye yake sallah wanda har yanzu yana nan mihrabin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsohon masal a cikin rawda yake to lokacin sayyidina usman da aka tashi wasa a gidan sai aka wasa shi ta gaba aka sai dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam aka shigar da su cikin masallacin ɗakunan matansa a waɗansu daga cikin matan shi ɗakunan ɗakin hafsa tun ɗakin hafsa yana jin an kibla ne a lokacin sayidina sayidina abdullahi bin umar shine kaɗai magajinta saboda haka daga wajensa aka sai ɗakin sayidina usman ya saya da kuɗinsa ya ƙara masallacin ta gefen alƙibla to duk kun ga ba a ruwaito wani daga cikin sahabbai ya ce duk wanda yake san falalar sai dai ya je cikin wancan tsohon masallacin na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan haka wannan shine abin rinjayarwa a wajen malamai kan cewa masallacin ana nufin duk abin da yake zai dauki hukuncin masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam wato inda in zaka shiga zaka yi addu'a shiga masallaci cewa ka shiga masallaci kuma kana jinnaba ba za ka zauna a wajen ba ai ba sai idan ka tsaya a tsohon masallacin ne zaka ɗauki hukuncin masallacin ba ko yanzu za ka shiga masallaci da katuwar kofar nan da aka yi bayan faɗaɗa shi da aka yi ba za ka yi addu'a shiga masallaci ba daga lokacin za ka ce sai ka je daidai inda wannan tsohon masallaci yake za ka yi addu'a shiga masallaci to tunda ko za ka yi addu'a shiga masallaci ya zamanto masallacin da yake hukun yake sadu da wancan masallaci wanda yake shine na asalin wannan masallacin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina saboda haka komai faɗaɗa wanda aka yi in dai mutum ya yi sallah a nan masallacin ya samu falala saɓanin shine idan mutum ya zo masallacin ya cika sai ya shiga cikin sahu wanda sahun ya haɗe da cikin masallaci amma shi ba a cikin masallaci yake ba amma yana cikin sahu wanda sahun ya haɗe a cikin masallaci wanda yana wani haka yana tabaruwa tana faruwa da yawa lokacin hajji da lokacin azumi ko to mutum zai samu wannan ladin shi ma bai shiga cikin masallacin ba amma ya shiga cikin sahu sahu kuma ya sati da masallaci shi ma ya samu sallah dubu ko bai samu sallah dubu ba eh eh to yanzu da ya bi sahu ba baya cikin hukunci wanda ya sallah a cikin sahu wanda ya sallah a cikin masallacin a'a ina maganar sallah ne ba ina maganar ya shiga masallaci ya shi yayi tahiyatul masjid ko bai tahiyatul masjid ba ya zo ya yi sallah yanzu wanda ya zo ya yi sallah a cikin sahun da ya haɗe da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce yayi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce yayi sallah dan hukuncin sahu in ya haɗe tare da masallaci ya zama tokan cewa hukuncin wanda yake cikin masallaci sallar masallacin yabi sallar limamin yabi kuma al'ibra da sallar liman din ce sallar limamin masjidil haram yake bi kuma gashi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ma al imami hatta yin sarif kutubar lahu mu layl wanda ya tsaya ya sallah tare da liman har ya sallama za a rubuta masa ya kwana yana sallah saboda haka al'ibra da limamin da kai sallah a bayansa saboda haka wannan ya yi sallah a bayan wannan limamin kuma a cikin sau wanda ya sadu da masallaci amma da mutum zai yi sallah da sallar liman amma a cikin gidansa shi wannan kaga ba za a ce ya yi sallah a cikin masallaci din ba duk da ya yi sallah da sallar liman ah. wannan dai shi ma dai mahallin bahaf ne amma dai kamar yadda malamin mu Sheikh Muhammad al yake rinjayarwa yace duk mutumin da yi sallah a cikin sahu wanda yake ya hade da cikin masallacin da cikin masallacin shi ma ya shiga cikin hadisin wannan ya samu wannan falala to yace hairu min alfi salati ya fi sallah ɗari a ya fi sallah dubu wannan sallar abin da ake nufi bil ijma bil ittifaq fi tafdil ne la fil ijza' fit a cikin falala a cikin ta sallar sallar da take da sallah dubu amma ba wai fil ijza'i ba ba idan mutum ya je ya sallah daya sai ce to shikenan yanzu ya yi sallar sallah dubu saboda haka sallah dubu shekara nawa kenan kamar yadda wani malami ya kirga shekara hamsin da biyar eh, da wata shida da kwana ashirin sai ce to bari ya je kwanta ya huta ya yi sallah shekara hamsin da biyar kaga wanda ya irin wannan fahimtar Eh, duk wanda ya irin wannan fahimtar an san kan cewa wannan ba addini ne a gabansa ba ko ba haka ba tunda ba taba ji wani ya zo wani daga cikin da haka ne sahabbai da da sai su daina sallah kawai tunda in suka yi sallar kwana daya in suka in suka yi sallar sati daya ta ma fi sallar shekarun su tunda sallah sallah dubu kamar yanda wannan wanda daga cikin malamai wannan Abubakar Naqash yayi lissafin ta a cikin littafin a cikin tafsirin sa cewa daidai take da sallar shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin sallah dubu to saboda haka abinda ake nufi da sallah dubu din nan ta fuskar falala ba ta fuskar al'ijiza'i ba ba ta fuskar wadatarwa ba ba za ta wadatar maka in kai sallah a zahar ɗaya ba za ta wadatar maka ga sallah a zahar ɗin da ka rasa ake bin ka bashi ba ka ce ai kai kana da sallah a zahar dubu ka ce kai ai kai ne ma kake bin bashi to sannan a fi masu yawahu a cikin wani masallacin wannan ya hada dukkan waɗansu masallatai dukkan masallatai ya ce illal masjid al-haram sai masallaci al-haram masallaci mai alfarma al-haram wato wanda yake mai alfarma wato wanda yake ya zamanto haramun a keta a keta wato falalarsa haramun a keta martabarsa shine ma'anan alharam shine masallacin makka masallacin ka'aba to shi sai malamai suke saɓani me ake nufi da cewa sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah dubu a cikin masallaci in banda masallaci mai alfarma to a masallaci mai alfarma ana nufin ta fi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah a masallacin harami amma ba da abin da bai kai dubu ba kenan in a sauran masallatai da ya kai dubu to a masallaci mai alfarma ta fi kenan amma da abin da bai kai dubu ba ko kuwa ana nufin a sallah a masallaci mai alfarma ta fi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to bai abin ya bayyana shine in aka in a dama ka'idan malamai shine albabu idan lam yujma qurquhu lam yatabayyan fiqhuhu dukkan wani babi idan baka tattara hadisansa da suka zo ga baki ɗaya ba to ba za ka fahimci fiqhun wannan babin ba don aka in aka tattara sauran hadisai daga ciki akwai hadisin abu darda hadisin abdullahi ibn zubair duk sun yi nuni a hadisan waɗannan sahabbai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyana a ƙarara yadda tafdilin yake sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah dubu a sauran masallatai sallah a masallacin makka masallaci mai alfarma ta fi sallah dubu ɗari a sauran masallatai saboda haka kaga ta fi sallah ɗari a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a masallacin baitul maqdis ta fi sallah biyar a sauran masallatai waɗannan masallatai guda uku su ne sallah ta fi falala a cikinsu a bisa sauran masallatai su ne ake ta zu'ifin sallar farilla kuma domin su ne kaɗai masallacen da annabawa suka gina a bayan ƙasa domin kamar yadda annabi a wata riwayar na wannan hadisin ya zo da ziyada fa inna masjid fa inna masjidi akhirul masajid fa inni akhirul anbiya wa masjidi akhirul masajid domin ni ni ne annabi na ƙarshe ko masallaci na shine masallaci na ƙarshe to yanzu haka ne masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci na ƙarshe ba gina masallatai ba bayan sa na annabawa masallacin da annabawa suka gina masallacin annabawa ahsan saura ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci da annabawa suka da da wani annabi ya gina a ƙarshen duniya kuma yanzu wannan kalubale ne akwai masallaci a duniya da wani annabi ne ya gina shi wani ya zo ko da da'awa ne ya ce wani annabi ne ya gina shi bayan masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina kaga babu kamar yadda ba a samu wani addini ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tutiyar cewa daga Allah yake hmm? to haka zalika masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci na karshe to waɗannan masallatai guda uku sune annabawa suka gina kuma su ne bai halatta mutum ya kancan cewa zai je wani masallaci domin neman falalar wannan masallacin ba illa gare su su uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a bugu ba a nikan gari a daura sirdi za a yi tafiya ga wani masallaci da yake da falala ake nufin falalarsa illa masallatan nan guda uku masjidi hadha wal masjid haram wa masjid iliya a wata riwayar wal masjid aqsa wannan masallaci nawa inji annabi sallallahu alaihi da masallaci na masallaci mai alfarma na makka da kuma masallaci wanda yake na iliya wato shine na baitul maqdis iliya ɗaya daga cikin sunayen baitul maqdis ne sunan garin masallacin wannan gari to kun ga shi kansa sallah a wannan masallacin akwai falala don haka mutum mutum ya je in mutum ya samu waɗansu musamman a nan najeriya sukan samu dama su je isra'ila ehm, kamar masu koyan aikin noma ko masu yan masu ma'aikatan tsaro akan je a musu training in musulmi ne in ka je isra'ila ka samu dama ka je masu al'aksa aqsa kai sallah raka kai sallah ka samu sallah a can in kai sallah zaka samu tabi'i za a rubanya maka lada na ka sau biyar. to almasjidil haram me ake nufi da almasjidil haram nan malamai sun yi sab'ani, ah, ƙauli biyu shin ana nufin almasjidil haram abinda ake nufi shine wannan masallacin da ke na ka'aba ko kuwa ana nufin dukkan garin makka tunda a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya ce illal na ahadtum inda masjidil haram fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum sai waɗanda kuka yi alƙawar ceceniya da su a masallaci mai alfarma a ina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhun hudaybiya a ka'aba yayi a hudaybiya hudaybiya tana haddin harami saboda haka masjidil haram abinda ake nufi a nan shine harami na makka kuma Allah madaukakin sarki ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan minal almasjidil haram daga ina aka isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam eh na'am daga gidansa riwaya uku ne wata riwaya ta ce daga daga ka'aba daga masallaci daga cikin ka'aba A daga nan farfajiyar masallacin ya ya kishin gida a jikin ka'aba yana bacci da daddare aka zo aka tashe shi a wata riwayar aka ce daga gidan ummu hani yar uwarsa yar sa ummu hani yar yar sayyidina ali a wata riwaya aka ce daga ɗakinsa daga gidansa to saboda haka abinda ake nufi da minal masjidil haram shine daga degarin makka a cikin degarin makka aka to saboda haka waɗansu malamai sai suka ce abinda ake nufi da masjidil haram din nan dukkan garin makka saboda haka duk wani masallaci a garin makka in mutum ya sallah a ciki yana da wannan falala wato kenan a cikin masallatan a cikin masallatan makka idan mutum ya salla a masallacin makka ya fi masa ya salla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam eh na'am ahsan wannan shine babban illa abin da ce ma wani kenan da muke da muke munakasha da shi akan wannan ce kaji magana magana yan dariƙa ce ya ce wato kana nufin wannan masallacin naka na kofar gidanka ya fi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam <laughs> sai rasa abin da zai ce wannan magana yan dariga ce <laughs> kuma ilzam ne tunda waɗannan masallatan na garin makka ba annabawa ne suka gina su ba kuma illar da aka yi tadhifin saboda masallatan annabawa ne dan haka masallacin annabi a garin makka shine masjidil haram duk da an ruwaito kauli na farko na cewa dukkan masalatan makka ne daga tabi'ai irin su ata ibn abi rabah dan na jin da tawus ma da ibn jurayj daga cikin almajiran ibn abbas na makka da almajiransu wannan shine kaulin su cewa duk wannan tadhif din a ko ina ne a makka ko ina mutum ya salla a makka sun karfafa shi ibn hazm marsabar sa kenan ya karfafa shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo riwaya wanda yake gaskiya ba zan iya tabbatar da ingancinta ba amma a cikin muhalla ya kawo wannan riwaya cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudaybiya za su yi sulhu da da quraish in lokacin sallah yayi sai ya tako daga hudaybiya ya shigo cikin haddin haramin sallah suka ce wannan ya nuna cewar wannan falalar ta tadhifin sallah a cikin harami yake shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake takowa ya shigo cikin harami to amma sauran malamai sai suka ce a ai ba a kiba cewa sallah a cikin harami tana da falala kuma shi ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwaɗayi da yake takowa yake shigowa ya yi sallah a kuma ya nuna mana da wannan cewa sallah a cikin harami ta da falala amma almasjidil haram da tad'ifi ya zo akan cewa sallah a cikin sa take da sallah dubu ɗari a nufin wannan masallacin na ka'aba wanda shine idan mutum ya shige shi za a ce ya shiga cikin idan mutum zai yi dawafi a cikinsa zai yi dawafi in haka ne mutum ya je ya zaga maka ya ce ya yi dawafi ce zaga abin nan ba a cikin haraba a cikin farfajiyar masallacin bai ce zai je ɗauki mota ya zaga garin makka in ya haka ce ya yi tawafi kaga wajen malamai bilittifak wannan tawafin nasu bai yi ba bilittifak ba a tawafi sai a cikin haddin masallacin duk cikowar masallacin nan ba wani malami da ya fatawa kan cewa za ka yi fita daga cikin wajen masallacin ka rinka tawafi ka iya yi a sama ka iya yi a ƙasa amma dai a cikin wannan masallacin da yake kewaye da ka'aba saboda haka shi ake nufi kuma wannan shine abin rinjayarwa akwai bahar da na rubuta akan wannan a watakila insha Allah ina ganin ma zan yi kokari a buga shi da dadewa tun wajen kusan shekara da dadewa ne to wannan su ne abubuwan da suka zo na mabahis ɗin wannan hadisi sai mu je hadisi na biyu na abu وحدثني عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وحدثني عن مالك يحيى يمن حديثي يا كرنتا من حديثي دغ مالك عن خبيب ابن عبد الرحمن دغ خبيب تسجير خبيب ابن عبد الرحمن ibn khubayb ibn yasaf al-ansari abul harith al-madani ah, shi ma wani yana daga cikin malaman madina thiqatun mata sanata 32 wa 30 wa 100 an hafs ibn asim daga hafs ibn asim ibn umar ibn al-khattab al-umari shi ma yana daga cikin athiqat an abi huraira aw an abi sa'id daga abu huraira ko daga abu sa'id shakka wannan shakka zata tasiri akan ingancin hadisin saboda me so duk dai sahabi ne kowannen su sahabi ne shakka a cikin sahabi ba ta tasiri akan akan ingancin hadisi amma inda ɗaya tabi'i ne ɗaya sahabi za ta tasiri ko ba ta tasiri a ingancin hadisin ba za ta tasiri to a ballantana ma an ruwaito akwai waɗansu daga cikin wanda suka ruwaito hadisin daga Malik bil jam'i suka ce an Abi Huraira wa Abi Sa'id to daga hadisin nasu ne dusu su biyu wani lokaci mai riwayar ya ruwaito daga Abu Sa'id wani lokaci ya ruwaito daga Abu Huraira saboda wanda ya kiyaye sai ya rinka shakka daga Abu Sa'id yace ko daga Abu Huraira wanda kuma suka kiyaye sai su kiyaye cewa ai ya faɗi daga dubiyun ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana ɗakina baiti ɗakina to wata riwayar ta ce ma baina qabri da tsakanin kabarina sai aka fassara gidan da ake nufi gidan ɗakin Aisha dan anan kabarin sa yake kuma da wani ya daga cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kabarinsa a ɗakin aisha yake inda ya ce ma bai na kabri wa mimbari a wata ruwa ya ce ma bai na baiti wa mimbari sau da ya nuna kan cewar yake nan kabarinsa a cikin gidansa yake shi sa hunga da ya rasu sai sahabbai suka ce ina za a je abin binne shi aka ce a kai shi a kai shi can uhud inda shuhada su wadanda suka ce a kai shi cikin baƙi tare da sauran sahabbai sai sai na abubakar ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ana binne su a inda suka mutu sai aka binne shi a daidai inda yake inda sa yake inda gadon yake nan inda gadon yake a nan a karkashin sa aka a daidai saitin sa aka haka kabarin da aka sanya shi a ciki kuma da aka binne shi din a cikin ɗakin Aisha haka ta rinka kwana a cikin ɗakin wani yake cewa wai a mata za a yi shi ta rinka kwana da kabari a cikin tana kwana a cikin kabari yace yace to kabari ne kamar sauran kabari tana kwance a ɗakin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? kuma mijinta ne hmm, kuma annabinta ne ta za a yi wani wanne ya sanya mata wani kewa ko wani wahya wani abu wani da muke da yake ike ike tambaya da ake ta shena mamaki wato Aisha ba ta jin tsoro rabbana <laughs> ce ganin 'yan shekara goma sha takwas shekara goma sha takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu haka zalika aka zo aka binne sayyidina abubakar a cikin daki ta ci gaba da kwana da aka binne sayyidina umar a cikin ɗakin sai ta ce to da dai da mijina ne da mahaifina amma da aka zo aka binne sayyidina umar sai ba ta iya cire mayafinta a cikin daki duk da kina cikin kabari sai take ganin saboda mubalaga wajen sutura ba ta iya cire mayafinta yafinta ce tun da yanzu akwai wanda yake muharraminta wanda ba muharraminta ba ne gani ina mata ina ina ina ina matan mu da irin wannan tarbiyya to saboda haka ma baina baiti abinda ake nufi da albaiti din dakin Aisha ummul mu'minin saboda riwaya da ce ma baina qabri wa mimbari da mimbari na almimbar mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake hawa yake kudu ba akai wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam akan kututturan dabino yake yin ike zama yake yin ba sai da aka samu wani katako sai aka samu wani bawa na wata mace daga cikin ansar na najjar kafinta ne ya ce a sassaka masa mimbari aka sassaka masa mimbari hawa uku matakala uku aka ɗauke fitattaren dabino ne sahabbai suka ji shi yana kuka kamar yadda yaro yake kuka yana ajiyar zuci saboda saboda zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kansa yana bayanin ayoyin Allah yanzu yau ya daina sahabbai sun ji wani ya daga cikin mujizozin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka rubuto su bit tawatu kuka ya rinka yi kamar jariri yana yana ajiyar zuci yana ajiyar zuci annabi sallallahu alaihi wasallam ya je dora hannunsa a kansa har ya shiru ya daina kamar yadda zaka rarrashi yaro ake yi masa saboda haka kun san rayuwar nan abinda muka sani na ilimi dan kankani abinda muka sani na ilimi dan kankani abinda ba mu sani ba shi ya fi yawa yanzu wani science ne zai nuna maka wani laboratory ne zai zai nuna maka organs ɗin kuka a cikin littatturan dabino da za ka gani amma kuma gashi ya faru gashi ya faru to girman kai shine yake cutar mutum sai rinka ganin kan cewa ya tike wajen ilimi saboda ka da abin da ilimin sa bai kai ba sai ya kore shi to shi shine ainihin girman kai ainihin girman kai amma babban mabudin ilimi shine ka san wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama da kowane ma'abucin ilimi akwai wanda ya fi shi sani in ka san wannan to ka samu mabudin ilimi sai ka sami ilimi amma da kake tsammanin kan cewa kai duk abin da baka sani ba ka kore shi to ka to taumal hakim hmm, kun san taumal hakim aiko jakin hakim jakin hakim wanda yake wanda yake wanda yake cewa wai da shi da shi da da shi da ogan nasa wa yafi wa yafi wani wa yafi wani kan gado jaki ne yake yake yake rigima da ogansa yana cewa da shi da ogan nasa ya fi wani kan gado ya ce ai shi ya tabbatar wato ya fi shi kan gado ya fi ogansa kan gado saboda shi ya san bai sani ba ya sani kuma ya san bai sani ba shi ko ogansa ya sani kuma bai sani ba kuma ya dauka ya sani saboda ka gara shi gara shi ya fi shi kan gado tunda shi ya san bai sani ba <laughs> za a sa shi a turba ya yadda shi ko wanda yake yana tsammanin ya sani bayan ko bai sani ba amma ka sa shi a turba ba zai bi ba sai ce a ina sani ai ai wannan ba hanya bace ko bai san ba hanya bace kai da shi kai kai da shi a ba hanya bace ya san ba hanya bace na ko bai sani ba to shine abinda ilimin arna yake kawowa kenan ilimi wanda yake babu Allah a ciki wannan shine babban babban wato illar da ke cikin ilimin da aka cire Allah a ciki wannan girman kan amma kuma gashi kwanan nan kwanan nan naga akwai wata mujalla ta me suke ce mata ne big big think big think wato tunani mai girma wai tunani mai girma shine wanda suka yadda babu wanda suke majalla ce ta wanda suka yadda babu Allah wanda ba su yadda da Allah ba majalla ce duk mako suna turo mu to a ciki sai suka kawo wani bincike da aka yi wani yake cewa wani likitan kwakwalwa ne neuro uh, uh, uh, neuro ba neurologist ba ko neurosurgeon ko neuroscientist haka dai suka kira shi ba neurosurgeon ba neurosurgeon ai mai yin tiyata ne ya ce shi fa yana bincike shi yana ganin kwakwalwar dan adam yadda aka halicce ta don ta yi da Allah ne don ta yi bautar Allah ne shi wannan shi ne hypothesis ɗinsa shi ne ƙa'idar da yake so ya tabbatar ta hanyar bincikensa da yake cewa ƙwaƙwalwar ɗan adam hmm, abinda ya unwanin maganar shi ne our brain is the human brain is wired to know God wato an sassaƙa ta an yi mata wayarin domin ta san Allah amma kuma sai ka ji amma kuma wanda ba su da Allah bane suke faɗan wannan don su kawo su ce musu to ai kun gani a san yadda za a yi fatali da wannan research saboda girman kai to a shahidi wannan isra'ili ne mai tsawo daga kan isan haninul jabal a kukan fitatturan dabino da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudu a kansa to wannan mimbari na annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake wannan mimbarin da ɗakin aisha inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce rawdatun min riyadil janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kun san dausayi kun san dausayi eh na'am kamar waje wanda yake mai ni'ima mai ciyawa wanda yake ba ta kekashewa ciyawa kamar fa yawa kamar irin fadama to kusan annabi sallallahu a saboda mutane da yake makiyaya yayin da mutum zai ga wani waje wanda yake dausayi ne ba inda zai so a ce ya je ya kiwon dabbobinsa irin nan wajen kuma yana gani ya samu abin da yake so to wato kenan duk mai neman wani abu abin da zai kai shi zuwa ga aljanna to ya same shi a nan wajen a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marartu ko da yake wannan hadisin ma ina jin akwai magana akan idza marartu bi riyadul jannati farta'u eh da'ifi ne afwan in ko muce da dausayin aljanna ku ne ku bi kiwo suka ce menene kiwon yace ku ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a shahi wannan hadisin bai inganta ba amma ibn daga cikin malamai ibnu daqiq al-id yana cewa fa'idan fifita waje wani makani a bayan ƙasa mu gare mu mu kallafo fa'idar a kanmu shi ne mai ibada a wajen mai ibada a wajen shi ne fa'idar cewa wannan bugire yana da falala Shi ne fa'idarsa a wajenmu mai ibada a wajen shi yasa ɗin kuwa ake son yawanta sallah a nan wajen aisha radiyallahu anha ummul mu'minin takan ce a ɗan kawar da mutane za ta shigo ta yi sallah sai ta shigo cikin rauda ta tsaya a bayan istiwana a bayan al'amudi da ake ce masa istiwana ta aisha al'amudin na na aisha yana nan a cikin a cikin rauda din yana nan shine yake akwai al'amudi wanda yake directly bayan mihrabin annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda yake hagu da shi shine istiwana ta aisha tace aka tambaye ta tace saboda ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karda don yin sallah a nan wajen bayan wannan al'amuri to takan ce a yi clearing matsalaci ta zo ta yi sallah a wajen to duk wannan yana nuna mana falalar wannan kuma inda ba dan eh, saboda kwadaitar da mu ga wannan falala shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan hadisi don mu san muhimmancin wannan bigirar rawdatu min riyadil janna wa min ah, ah, Eh, wannan barin dan karanta mana abubuwan da waɗansu daga cikin malamai suka ce akan wannan to waɗansu suka ce ai anna tilkal buk tunqalu bi tunqalu tunqalu ilaiha yau al za a ɗauke ta ne ɗaya dai kai ta aljanna wannan wajen fatakunu rawdatan min riyadil janna sai ta zamanto rawda ce daga cikin dausayan aljanna aw aw anna almulazimi litta'ati fiha tusiluhu lil janna mai lizimtar ayyukan da'a a nan wajen wannan zai shigar da shi zai kai shi aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu tahta dhilalis suyu aljanna tana karkashin inuwan wato inuwoyin kan sakale inuwoyin wato takubba to waɗansu suka ce to ayin a haka ne ai wannan ba ga roba ba ne kowa ma ya lizimci da'a ai zai kai shi aljanna ko a roba ko ba a roba to da haka me falalar rawdatul me falalar rawda kenan rudda bi annahu sababun qawiy yusul ilaiha ala wajhin atam min baqiyatil asbab aka ce a ana nufin wato wannan sababi ne da zai kai mutum ga aljanna ta hanya wata ke mafi cika aw ya sababun li rawdatin khassa ko kuma wannan sababi ne da zai kai mutum ga wani dausayi wato keɓantacce a cikin aljanna din wa mimbari ala haudi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ko mimbari na yana kan tafki na أي ينقل المنبر الذي قال عليه الصلاة هذه المقالة يوم القيامة فينصب على حوضه ثم تصير قوائمه رواتب في الجنة كما في حديث رواه الطبراني وفي رواية للنساء بدل قوله على حوض ومنبري على ترعة من ترع الجنة والأصح أن المراد منبره الذي كان يخطب عليه في الدنيا آه يتي منبرنا كمينا كان تبكينا تسي آه aka ce ma'anarsa mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam za a ɗauke shi ga baki ɗaya a kai shi a bakin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama tunda musan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan mimbarinsa ne akan a daidai sa yana shayar da 'yan sa wanda duk suka wanda duk ba su kauce daga sunna ba wanda kuma suka zamanto sun baddala sun bar sunna sun zamanto 'yan bid'a sai a kore su ba za su sha daga cikin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to yana akan yana kan mimbarinsa akan tafki din to wannan ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna falala da matsayin mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a madina a da saboda ganin falalar mimbari din a zama har zamanin imam malik idan mutum zai yi rantsuwa sai a kawo shi daidai mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam anan ake yin rantsuwa anan zai zo yin rantsuwa kamar da ne a nan masallaci a nan garin idan za a yi rantsuwa sai a ɗauko mutum tun daga layi kun san layi ba san layi ba ku eh layi tun daga layi ba san layi ba eh yawa a nan kofar kudu ko nan inda kotu yake wajen hasiya bayero yawa wajen hasiya bayero nan da ake ce ma layi a nan kotun alkali yake daga nan za a ɗauko shi a taho da shi a ƙasa da ƙur'ani a cikin gafakan da mutum alkali yana tafiya an yi shiru an yi tsaid ana tafiya sai a je a sanya shi alwala sana a shigar da alkur'ani cikin masallaci na cikin gari daidai mimbari sannan a ce masa ya zo ya ɗora hannunsa ya rantsuwa sai a ce alakana masa a ce ka ce billahi allazi la ilaha illahu inda za a faɗi la ilaha illahu wanda zai bugi a tsorata shi kuma in mutum ya rantsuwar karya din sai ya ga wato kafin a fito daga masallacin ta kama shi daga wanda za ka ga an makure ya mutu sai wanda za ka je an ce wata gobara a lokacin nan wata gobara ta tashi a gidansu kuma kamancin wani wanda ta daga cikin ayoyi wanda yanzu Allah ya ɓoye su yanzu ga sunan mutane suna a bakin kotu ina mai ina ga yan shaidar zur yan rantsuwa a biya su je su yi rantsi da karya. kuma Allah ya kyale su istidraji na kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah yana istidraji ba wai sunnar su ce canza ba istidraji to a zamanin Imam Malik yace har a zamanin su anan ake yin rantsuwa saboda girmama minbar haka nan wa haddathani an Malik ah, ya haya ya ruwaito ya karanta mun hadisi daga Malik an Abdullahi ibn Abi Bakr daga abdullahi ibn abubakar bakar ibn amr ibn hazm kenan ibn muhammad ibn amri bin hazm ɗaya daga cikin fuka ha'ul madina alƙali an abbad ibn tamim daga abad ibn tamim ibn zaid ibn asim al-ansari an abdullahi ibn zaid al-mazini daga abdullahi ibn zaid al-mazini sahibul wudu'i kenan kun san abdullahi ibn zaid biyu ne a cikin sahabbai akwai al-mazini wanda ya rubuta hadisin walwala akwai Ibn abdirab wanda ya ruwaito hadisin al-adhan kiran sallah wanda ya ga hadisin kiran sallah to wannan sahibul wudu'i na Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bai na baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na rawda ce daga cikin riyadul janna ina da ƙara nanata mana muhimmancin wannan abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sau da yawa za ka ga mutane sun je madina ba ruwansu da shiga in sun je masallacin ba ruwansu da ƙoƙarin samun wannan rauda ne alhali kuwa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam har ya keɓance da ambaton ta nuna wuri ne da ya kamata mutum ya faɗa ya ƙoƙarin bakin ƙoƙarinsa ba tare da ya shiga cikin haƙƙin mutane ba ba da kokawa ba ba da tura-tura ba ka je ka yi sammako domin ka je wajen ka samu wannan sallallahu tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutane sun san falalar da ke cikin sahun farko da sun yi istiham shi yasa zaka ga wasu shi yasa za a ga ake yin zuwa sallah da wuri don a samu sahun farko to don ka samu rauda ya cancanta ka je da wuri don ka samu ka shiga ka yi tunda abinda har annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta zai gaya ma al'umma wannan falalat wadda take Allah madaukakin sarki ya bashi ya sanya ta a cikin masallacinsa wannan ya ɗaya daga cikin dalilan da waɗansu malamai suka kafa a kan fifita madina a kan maka wanda ke mazhaban malik ne kuma kamar magana sai na umar ta karkata ga wannan cewa madina ta fi makka abinda jamhurin malamai kuma suke akasin wannan shine makka ta fi madina saboda dalilai da dama saboda makka akwai ka'aba su kuma suka ce to in akwai ka'aba a makka a madina kuma akwai cikin annabi sallallahu alaihi wasallam to babu dai nassi akan wannan amma dangame da almukallafun in ka koma sai ka ga ai maka tafi tunda sallah a cikin masallacin masallacin harami ya fi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ce babu wani abu da mutanen makka suke samu face Allah ya ba mutanen madina idan mutanen makka suna samun umra to su ma mutanen makka mutanen madina su ma suna samu wanda ya alwala daga gidansa ya tafi masallacin kuba za a ba shi ladan umra cikakkiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zauna a masallaci har rana ta fito za a ba shi ladan hajji da umra ta mace ta to ai mutanen makka su ma za su iya samu wannan to amma ba su da masallacin kuba a shahid dai wannan saboda hadisin tad'if kusan shine abinda malamai suke suke ya zamanto shine suke kafa hujja da shi na bayyana falalan makka a kan madina wanda yana ɗaya daga cikin masail da waɗansu ba sa son su dinga shiga cikinta da magana to ah, ina ganin sai mu tsaya a nan wajen insha Allah ah, eh sai mu tsaya a nan wajen sai mako mai zuwa kuma insha Allah Allah ya kai mu Allah da dai zamu dawo da karatun mu daga nan da zuwa azumi mu ga abin da zamu samu insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am a game da tambayar farko yin tawafi a ƙarƙashin ɗaki a a da zai yi ba a na can ƙasa domin ba kewaye ka'abar ake ba ginin ka'abar yana sama ya kuma kana sama. saɓanin in kana sama ginin ka'abar dai yana nan abin da yake shata da shi zuwa sama yana ɗaukan hukuncinsa amma a ƙasa a ƙasa abin nan malamai ba su fatawan a yi tsawafi a nan ba sai dai a hawa na sama abinda yake zai zama to sama da ɗakin da za a iya ƙara tsawon ɗakin inda yanzu yadda tsawon ka'aba ɗin yake ya fi tsawonsa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya ƙara tsawonsa saboda ka kiyasan akan wannan ake yin tsawafi ta kewayensa daga sama amma a ƙasa tunda ya zamanto tunda akwai kawai ibrahim asasin foundation da annabi ibrahim ya dora kaba in aka yi ƙasa an kawar shi an bar shi amma abinda aka gina zuwa sama da shi ne amma aka ce za a yi can ƙasa an bar asasin da annabi ibrahim ya gina kuma gashi Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan qawaid wa zai yarfa'u ibrahim da min albayt dangame da aisha radiyallahu anha tana cewa a nuna tana cewa a bata waje ta shigo cikin wannan bayan al'amudu ne ta sala ba wajen ta shigo rauda ɗakin ta fa baya cikin rauda ɗakin ta shine haddin rauda ma bai bai baiti wa mimbari ɗakin ba a cikin rauda yake ba don ba a cikin masallacin yake ita ku rauda a cikin masallacin take saboda ka haddin rauda din daga ɗakin ta ne so haka ɗakin ta ba a cikin rauda yake kuma aisha ba a ruwaito kan cewa ta bar ɗakin ta ba a ta bar wannan ɗakin nata a har bayan mutuwar tunda ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rushe su da baki ɗaya ba an shigar da su cikin masallaci sai a zamanin Umar ibn Abdul Aziz lokacin da yake gwamna lokacin tabi'ai lokacin ba su habbai ma rantsuwa alkur'ani ana rantsuwa da shi mana alkur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah alkur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah yasin wal qur'anil hakim Allah ya rantse da alkur'ani duk da yake ba a kafa hujja da rantsuwar Allah akan ya halatta ya rantsuwa tunda ba za ka ce za ka yi rantsuwa da wata ba saboda Allah da rana ba tunda Allah ya ce wa shamsi wa duhaha Allah yana iya rantsuwa da abin da ya so daga cikin halittarsa amma mu ba ma rantsuwa da wani abu ba a bai halatta mu rantsuwa da wani abu ba in ba da Allah ba da sunayensa ko da sifofinsa to alqur'ani fa kalamun lahi sifar Allah ne da can Allah idan haka zaka iya ana rantsuwa da alqur'ani da ake zuwa da ake ake rike alqur'ani din ake yin rantsuwan yana daga cikin abin da ijtihadin da malamai da alƙalai suka yi na wato jefa a sanya kwarjini na sha'anin rantsuwa wajen wato tabbatar da haƙƙi tunda ɗaya daga cikin hanyoyi da ake tabbatar da haƙƙi a cikin musulunci ta hanyar rantsuwa ne ta hanyar rantsuwa rantsuwa ta daga cikin hanyoyi da za a yi magani da ake maganin da yawa daga cikin rigingimu to saboda haka kuma domin ya zama kan cewar ta inganta a wajen tabbatar da haƙƙi sai an yi ta a inda yake zai zama kan cewar ta bada a wato ta ba da tasiri a wajen su makarantar a wajen wanda suke karya ne shi sa wani da ya zo sun yi rigima a kan fili da shi da wani daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kawo shaida ya ce ba shi da shaida ya ce to sai dai ba ka da wani abu sai dai rantsuwarsa in ya rantsa cewa ƙasarsa ce shi kenan sai ta haƙura ya ce ya rasulallah huwa fajir fajiri ne baya jin tsoron allah rantsuwa zai a kan karya sai ce laisa laka illa za abinda kawai kake da shi kenan sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man halafa man halafa bi yaminin fajir ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي يوم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان wanda ya rantse rantsuwa ta ƙarya domin ya kwace dukiyar wani musulmi to zai haɗa Allah eh, zai haɗa Allah yana fushi da shi ranar alƙiyama to annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan wa'azin dan ya gallaza sha'anin rantsuwa ga shi wannan wanda aka ce ai fajiri to amma ita ce hanya kawai da za a iya warware haƙi in ba haka ba musulunci babu irin yadda za ka ga ana irin abin ƙara ɗin ga an yi shekara da shekaru har masu haƙi masu mutu jikokin su zo jikokin su zo a cewa yana ta ƙara an kasa warwarewa wace ƙara ce za ta take da wannan in da son zuciya masail da suke masu rikitarwa kwarai da gaske amma a takaice shi idan umarni ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka duba wanda aka yi da wanda ba a yi ba hani da aka yi na yin sallah bayan sallar la'asar da bayan sallar asuba an yi tafsisinsa an yi tafsisinsa da sallar ramuwa mutum zai iya yin ramuwa bayan sallar azahar an yi tafsisinsa da sallar tawafi mutum zai iya yin sallar raka'a ta tawafi bayan sallar la'asar an yi tafsisinsa da ramuwar sallar nafila da mutum bai yi ba kamar yadda aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana rama nafilar sallah a zahar bayan sallar la'asar saboda kan da tafsisi ya shige shi wannan ya rage karfin umuminsa da haka wancan hadisin da yake cewa idan mutum ya shigo cikin masallaci kada ya zauna sai ya yi sallah raka'a biyu shi wannan umumi ne wanda ba yi tafsisinsa ba illa a sura guda ɗaya shine ta tahiyatul masjid a shine a shi ba a yi tafsisinsa ba hatta a lokacin hudubar liman an yi tafsisinsa ne kawai ga liman idan liman ya shigo masallaci zai yi huduba ba roito annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ta tahiyatul masjid ba da sauran limamai liman in ya zo kawai zai hau minbari ne to to la'alla shi kuma wannan saboda ana ba mu hudu ba kuma hukuncin sallah ne shi yasa ba a ce masa yayi tahiyatul masjid kafin ya hau kan minbari ba amma in banda wannan sura ba inda aka yi tafsisin wannan hadisin da aka ce za ka iya shiga masallaci ka zauna ba ka yi tahiyatul masjid ba saboda haka wancan umumin ya fi karfi kuma ya nuna cewa hadisin hani na ai nafila yana nufin kan cewa nafila da ba ta da sababi ne ba ta da dalili amma an tada dalili za a iya yin ta to tahiyatul masjid kuwa tana da dalili dan haka duk wata sallah wadda take da dalili za ka iya yin ta a lokacin hani kamar sallar tawafi in ka yi tawafi bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar za ka iya yin raka'a biyu da nassin hadisin abdullahi ibn abbas cewa ya bani abdul manaf la tamnu ahadan tafa bi hadha al-bayt an yusalli fi ayi sa'atin min sha'a fi ayi sa'atin sha'a min lelin auna nahar ya ku banu manaf kada ku hana wani da ya dawafi ga wannan daki ya sallah a biyu a kowace sa'a ce ya so ta dare ko ta rana haka zalika kamar mutum zai istihara al'amari ya zo maka da kake bukatar kai istihara ba za ka ce to ai yanzu bayan la'asar ne ba a nafila ba bari jira sai rana ta faɗi sannan sai ne nafila wataƙila a lokacin nan an riga abin ya riga ya abin ya riga ya wuce an zo an ce maka ne ga wata harka za ka shigo a yi da kai koko ba za ka shigo ba amma yanzu ake son jawabi to kai kuma kana so ka samu albarka ta istihara in ka ce za ka jira sai bayan magana ta to ai kenan gaskiya ba lokaci ba mu iya jira ku to sai ka tashi kai nafila don wannan sallah ce wadda ke tana da dalili sai ka raka a biyu kai istihara ko kai alwala ai ka shiga ban aiki bayan sallar la'asar kai alwala akwai nafila da take bin da take da ake ce mata salatu tuhur sallar bayan tsarki wanda aka rito daga bilal inda ya shiga ban aiki sai ya in ya fito sai ya yi alwala ya raka a biyu to wannan kowace sa'a ce ba kai dai ta da wata sa'a ba to ita ma sallah ce wata tana da sabbi na kada da ina tawakkufi ina rinja da ina tawakkufi akan wannan matsalar amma gaskiya duba ga dalilai na shari'a ya nuna kan cewar mutum ya nafila din shine aula mutum ya nafila a lokacin nahayi shine aula ya fi kusa da dalilai wanda yake kuma shine matabar shafi'i da matabar imam ahmad ibn hanbal kuma shine abin da malaman hadisi suka rinjaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اصرف عنا اللهم اصرف عنا العذاب والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك في نحور من أرادنا بشر وسوء ونعوذ بك من شرورهم اللهم كاد اللهم إنا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب